barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka kamar yadda takardar sanarwa ta riga ta gabata ta zagaya majalisai cewar a wannan rana mai albarka ta laraba tara ga watan bakwai shekara 1441 wacce ta yi daidai da hudu ga watan uku shekara 2020 miladiya ko man mutayo babban kamu ah, kamar yadda kowa ya sani muna tare da ashir dr bashir aliyu umar al-furkan wanda zai shugabanci wannan zama wanda yanzu yanzu insha Allah zan mika abin magana zan ya gabatar da malam shine a malam kuma alhaji kuma honorable garba yusuf wanda ga su a hannun damar malam wanda aka fi sani da suna garba isala wato koma kunce kwamishina mai farin gado a lokacin mulkin fara hula na gwamnatin mai girma gwamna haji dr ibrahim shekarau wanda ya rike kwamishina na environment kuma ya rike kwamishina na eh, information so kuma ɗaya ne daga cikin petro na ƙungiyar ɗalibai musulmai wato muslim student society da suke wannan kasa da haka zan ba wa shi shugaban zama ɗan ya gabatar da mu Okay. Musamman ya saba eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فسيحة لسري ويسر لأمري ولا قوة لله فهو قوي ما ينفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kuma ita ce sauran tsoronci wanda zama ne na yana samu da haka guda uku farko zauna da wara ima da kwamfara da gare shi bayan da kusa kuma a yau da kwamfara da kwamfara na biyu zan kawo da yara wanda ta kafa da wajen da shi kadai na ba na uku za a yi kada kuma samun lada a wanda da yammaci mai albarka da yi da wanda da shi to an ce gabatar da ba da ke yanzu shi ne mutu lokaci domin taron a kasuwa da daga cikin kasa da aka kasuwa da daga cikin kasa a cikin cikin zan da ke ba da ba yau da ita kuma a sai da za a kuwa yau inda abu da roƙa wata rana da baya da kira mai da ta kasa ba sai ba ba amma a sai da za a bayyane ke guda biyu zan faɗa da mai sani masu girma ko duk zafi da yawa amma lokacin muna ɗan da aka ɗauko da ke a tsarfar da shi shi kaɗai ne ba da yafi da yawa da shi da shi kaɗai ne kaɗai shi kaɗai ba da zuwa ba shi kaɗai ba shi zai wata karatu shi zai lacca shi zai wa'azi na addini ba kamar abuwa karshe ya tsara shi ba su yi wata wannan tafiya ko dai a ya yi karatu a rabin biyu a ne Allah ya ɗauki ko ka yi nan shi ba zo shi da wannan zai yana na farko na biyu wata rana har da wani ce ba ya zama wani sai ku jirin kuma a wata shi ba yana makina da ya ji labarin mu da kuma da su mu da wasu labarin da ba su ba

haka sannan da rikin shi ya kako mai zagaya da mu wadina cikin da ake shiga wadina kuma wani gida ba a yi da kyau to babbar abin da zai yi da malam ba da ne wallahi bayan wasu abinci da wani a gidan duniya sai ya wasu shigogi ba su amma da yadda zai dan da aka zama wadda shigogi ne ba da zai magana a kan yawon da kai a matsalar shari'a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

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na matukar godiya ga جل وعلا wa'ala يا haka fuskokinmu hmm, a wannan daki daga cikin dakunan sa masu albarka a wannan masallaci a ƙarƙashin taron da wannan cibiya mai albarka ma'aikatar ƙillatai al'airiya ta shirya a yau a tara ga watan rajar hijira a sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari da arba'in da ɗaya wadda sai daidai da hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da goma sha da ashirin ta miladiya domin muzakara ta ilimi kan maudu'i wanda a ɗan uwana honorable a mai shugabantar zaman wannan zama honorable garba yusuf ya kaddamar wato a dogaro da kai a mahangar shari'a da mukaddimar da ya yi suna rufata wani daga wani da kansa ne amma allah madaukakin sarki kamar yadda sai na abubakar ya ce allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما ga baki ɗaya mu duk Allah ya samu a cikin wannan ta ɗin yi gyara a shi gaskiya a cewar dogaro da kai a mahangar shari'a na so ya zamanto dogaro ga allah da muhimmancin neman naka a mahangar shari'a saboda shi a duk da hausawa in suka ce dogaro da kai suna nufin ka tsaya da kanka ka nemi naka to amma ita wannan kalma ta dogaro tana da wani madluli tana da wani abin da yake ishara gare shi na aƙida to shi dogaro a da Allah kaɗai ake yin sa dogaro da Allah kaɗai ake yin sa Allah maɗaukakin sarki ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un da sun yarda sun amince da abin da Allah da manzansa suka ba su kuma suka ce madogar mun dogara ga Allah da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa da manzansa shi ma zai ba mu daga falalar Allah kuma suka ce mu ga Allah muke kwadayi to kun ga wajen bayarwa sai ya ce Allah da manzansa saboda Allah ne mai bayarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba amma wajen dogaro sai kawai ce wa ƙarin hasbun Allah bai ce wa rasulu ba madogaran mu Allah idan haka na ga wannan zaman to shine dan gyaran da za a yi a maudu'i wannan maudu'i ne muhimmi maudu'i ne muhimmi saboda a yanzu ka tsaya ka duba a cikin masallacin nan abinda kawai kake gani bakaƙen kai masu hula kaɗani yawanci duk samari ne wanda yake wannan izza ce ga al'umma amma wannan izza ba za ta cika ba sai ya zama tukan cewar sun himmatu da wato neman abin da zai amfani abin da zai zama su ne mabudin karfin al'umma kenan samari su ne mabudin karfin al'umma amma idan suka yi amfani da wannan karfin da allah ya ba su da hazakar da allah ya ba su da kaifin basira da allah maɗaukacin sarki ya ba su wajen abin da yake zai zama to ya amfani su ya amfani al'umma a madarin wato make a abin da zan yi magana a kai حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم يتي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي مدني كالسرفة يا فعل ما يقصوا وجم الله daga mumini mai a cikin kowanne daga cikin mumini ka karfa da rarrauna din akwai alheri ka yi kokari kan neman abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah wanda shi ne unwanin ba muhadar Ka yi kokarin neman abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kuma kada ka gajiya wato kada ka yi raunin hankali da raunin tunani da raunin basira al'adu nan, kada ka zama da kiki idan wani abu ya same ka wanda yake kenan baka so to ka ce Allah ne ya kaddaro kuma kada ka ce da na yi kaza da kaza da kaza da kaza ya faru domin lau tana buɗe kofar aikin shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin jawami'ul kalim matattaran zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kalmomi ne ba masu yawa ba amma masu tarin ma'ana ba zai yi dogon sharhi na wannan hadisin ba domin shi kansa muhabara ce ta tafi kansa amma janibin da yake da alaka da wannan muhabarar shine wanda zan yi tarkibi a kai wato kowane duk wanda yake da sifar imani akwai alheri tare da shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowanne daga cikin su akwai alheri duk musulmi duk mumini duk wanda yake shaidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah yake sanya goshin sa a kafa yana sujada da Allah yake fuskantar kiblar musulmi kiblar yake cin yankan mu to akwai alheri tare da shi da nufin magana annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kada ka kore alheri daga wani wuri amma alherin da ke tare da shi da ke tare da mummunai hawa-hawa ne wanda ya fi kowa alkhairi ya fi kowa soyuwa wajen Allah ya fi kowa alheri shine tsakkarfa mai ƙarfi wanda ƙarfi ya haɗa dukkan jinsin abinda a bisa al'ada ake ce aka kai shi cewa ƙarfi ƙarfi na tunani da ƙarfi na jiki da ƙarfi na asbab hanyoyin da ake tabbatar da ƙarfi wanda daga cikinsa akwai dukiya domin shi ita dukiya tana daga cikin alifin daji karfafawa wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara kathira ko muka karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya saboda haka dukiya tana da cikin sababin da suke kawo karfi to dukkan wanda yake ya samu asbabu na samun karfi kuma gashi da imani to ya fi wanda bai yi tsoron abin da ke kawo masu wannan karfi ba ko da yana da imani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanyar da za mu samu wannan ƙarfi shine ya ce ka yi ƙoƙari ka yi kwaɗayi ka yi ƙoƙarin abin da zai amfane ka shine ka tashi ka nemi abin da zai amfane ka ka yi ƙoƙari wajen neman abin da zai amfane ka ka dogara ga Allah ka nemi taimakon Allah to inda mumini ya zama to daban da ba mumini ba ke shi ba ya duban iyawarsa da kokarinsa a yana duban taimakonsa da yake yi da Allah domin babu abin da yake zai samu babu karfi babu dabara sai da Allah la haula wala quwwata illa billah to sannan kuma ce ya gaji ce wala ta'azzab kada ka gajiya kada ka gajiya kada ka zamanto wato wanda yake baya amfani da kwakwalwarsa da basirarsa da irin kyaututtukan da Allah ya sanya tare da shi don kowane ɗan adam Allah ya ajiye abubuwa muhimmai tare da shi to kada ka gajiya wannan al'ajizu din ne wato mutum ya zamanto ya ki amfani da basira da tunani da hankalin da Allah madaukakin ya ba shi kuma yana daga cikin abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsarin Allah daga gare shi a cikin addu'ar safa da yamma Allahumma ya a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min adhab al-qabr Allah ina neman tsarinka daga al-'ajz zakikanci gazawa wal kasal da lalaci safa da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yin wannan addu'a to kun ga yayin da yake kai kokarin nema kuma ka dogara ga Allah to sai kuma yake kada ka kada ka kada ka farkin wato rashin amfani da tunaninka da kwakwalwarka da basirarka da kuma asbabu wanda Allah madaukakin sarki ya miji shi gare ka to wannan shine babban abin da wato za mu gina ya zama tutirken maganar wato abinda zai ba mutum karfi a rayuwa kamar yadda muka ce asbab ne abubuwa ne wanda allah maɗaukacin sarki ya riga ya tsara su a cikin rayuwa cewa sababin kaza shine kaza sababin kaza shine kaza to ka gano waɗannan asbab ɗin yana daga cikin ihrim alama yin fa'uka ka gano sab abubuwan da suke Allah ya tsara sunnonin Allah cewa abu kaza shine yake kawo kaza abu kaza shine yake kawo kaza sanin wannan yana daga cikin ihrif alama ya fa'u jahiltar wannan da rashin aiki da shi ko da ka sani kuma ka ki kula shi to wannan yana daga cikin al'ajin yana daga cikin dakikanci da gajiyawa da gazawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ni domin shi Allah jalla wa ala ya sanya ya sanya halittarsa a cikin tsari wanda wannan tsarin baya canzawa Allah baya canza tsarinsa walan taji ji taji da sunnati Allah tabdila walan ji da sunnati Allah tahwila idan ka jefa dutse dole kasa zai idan ka samu a ka sa shi a cikin ruwa zuwa nutsewa zai amma da za ka same shi wanda yake shimfidadde ka sa shi a cikin ruwa sai zai ta iyo ba zai hije ba sama ba ka ruwan zinare da azurfa kamar yadda sai na umar ya faɗa sai ka tashi ka nema amma sama ba za ka zauna ka ce ka nemi ka yi ƙoƙarin nema kana zaune kana jira a yi maka ruwan zinare da azurfa ba wa yaushe ka taɓa ganin an yi ruwan zinare da azurfa amma Allah ya ce ruwa din nan da yake zuwa daga sama shine rayuwar dan adam wannan sunna ce ta Allah rayuwa daga ruwan da yake zuwa daga sama to da haka waɗanda suka yi amfani suka ga sunnar Allah a cikin nan suka yi amfani da wannan ruwan suke suka yi amfani da wannan sunnar ta Allah suka ga yaya ruwa yake zamantowa rayuwar dan adam suka bibiyi ta wannan suka haɓaka harkar noma ba ma su tsaya akan harkar noma ba suka fitar ma da wani fanni da ake ce masa biotechnology duk ta hanyar bin sunnonin Allah wannan sun yi kokari akan abin da zai amfane su ko ba su gajiya ba to a cikin nan yana so yana bukatar mu fahimci cewar a neman abin da zai amfane ka a wannan rayuwar ta duniya ya hada neman wato abinda zai biya maka ka ta yau da kullum ci da sha da matsuguni da abinda zai tsare lafiyarka ka inganta lafiyarka saboda tsare lafiya yana daga cikin tsare rai shi ku tsare rai larura ne wajibi ne Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ma'anar wannan ayar wato ba wai kawai kada kai kisan kai ba a'a kada ka kale rayuwarka ta tafi su da har ka je ka mutu ba biyar ba dalili saboda haka tsare ranka da tsare rayuwarka wannan yana daga cikin larura wala tuqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawukan ku zuwa ga halaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa magana wadda ta game kowa a cikin al'umma ya ce ta dawo ibadallah bayan Allah ku nemi magani don ku inganta lafiyar to kana buƙatar abin da zai amfane ka domin wannan kana buƙatar abin da zai amfane ka domin ka sami iyali saboda da samun iyalin nan za ka garizar ka da Allah ya dasa a jikinka saboda Allah ya dasa maka gariza kana buƙatar iyali ko kai namiji ne ko kai mace ne mace tana buƙatar miji namiji yana buƙatar iyali ko babu ta hanyar da za a samu wannan sai da aka rafiya shi da nauye-nauye nauyin shi ne kan cewar idan ka sami iyali dole sai ka ɗauki nauyin su domin in ka sami iyali ka tozarta su wannan ya ishe ka laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake ka fadil mar'i isman an yudayya man ya'ud ya ishe dan adam laifi ya tozarta wanda yake ɗaukan nauyinsa haka dalika in kai iyalin nan za ka sami 'ya'ya wanda 'ya'yan nan idan ka kyautata tarbiyyarsu da kula da su alhairin alhairinka ne da ƙarfinka tunda Allah ya gaya ma al'ummomi ya ƙarfafa su da dukiya da 'ya'ya saboda haka 'ya'ya albarka ne amma sai idan tukuna ka kula da su kai musu tarbiyyar da ta kamata saboda yaro idan mutum ya masa tarbiyya wadda ta kamata dukkan wani aikin alkhairi da ya yana cikin mizaninsa duk sallar da ya yi da duk alwalar da ya yi da duk sadakar da ya yi da duk zikirin da ya yi da duk da'ar da ya yi ga iyayensa da duk kyautar da duk wani aiki da ya yi gabaki ɗaya aikin yaro aikin ɗa yana yana tarifar mahaifinsa saboda haka dama ce in Allah ya baka zuriya ya zamanto cewa hatta bayan mutuwarka za ka zamanto a sahifar za ka ga aikinka yana gudana shi ka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abi huraira idan ma ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukan sun yanke sai ta hanya uku ilimi da ake amfana da shi da sadaka mai gudana da kuma ɗa salihi da yake masa addu'a domin shi kansa ɗa salihi ayyukansa zai zamanto a cikin mizaninka in ya samu ɗa shi ma saboda salaharsa ya kyautata ta tarbiyyar ayyukansa yana sahifar ɗan naka to kuma shi ɗan naka tun da sahifarsa tana cikin naka kaga haka zai ta alheri da suka fiya daga gare ka daga farkon abin da kai hatta ka taɓa kunnanka shi yasa wato Allah ta'ala yake kiyaye alkawarinsa tare da wanda ya zama na kirki ya tarbiyyanci 'ya'yansa a cikin tafsirin a suratul kahf na dan wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fi madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min Ya yace bangon nan wanda annabi Khadir ya miƙar da shi bai karɓi lada ba yace na waɗansu yara ne marayu a cikin garin kuma a ƙarƙashin a ƙasan wannan bangon akwai akwai dukiya ta su wanda idan garin ya faɗi dukiyar za ta bayyana a sace sai ubangijinka ya so kuma babansu ya kasance sali sai ubangijinka ya so su kai munzalin karfinsu domin su fitar da dukiyar su amfani da ita Allah ya tsare dukiyar ba tare da cewar wani wali wani wani majibinci wani wakili wani wakili ya tabbata a gare su ba Allah ya turo annabin Allah ya tsare dukiyar tasu to malaman tafsiri suka ce wajen wakana abuhuma baban nasu salihi ne ba baban su mahaifi bane ne su ne na hudu su na hudu amma Allah ya tsare salaharsa ya ce wa kana abuhuma saliha ya kasance mutumin kirki ne Allah ya tsare kirkin sa ya tsare zuriyarsa wadda take ta kai tattaba kunnansa to kaga kenan wannan abin da zai sanya ka ka samu wannan ai kaga abin da zai amfane ka ihris alama ya fa'u kai kokarin abin da zai amfane ka to wani duk yana daga cikin abubuwan da suke sanya lallai kai tattali kai tanadin abin da yake zai amfane ka domin wanda yake ba shi da halin da zai ɗauki nauyin iyali in ya aure zai tozarta su wannan aure a haƙƙinsa ya zama so haramun kamar yadda kamar yadda su alƙazi iya ke bayani wajen wajen kashe-kashen waɗanda za su yi aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma samari man istata'a minkum baa al-ba'a shine kudura iko akan ɗaukar nauyin iyali to ko dan wannan ma mutum kai kokarin ka nema abin da za ka amfana da ko dan wannan a ce ta samu dukiyar da za ka yi aure ka kula da iyali ta hayayyafa yaranka su zamanto ko da bayan mutuwarka ba san ko za ka yi tsawon rai ba bayan mutuwarka su zamanto suna kan sahifar kyawawan aikinka kuma ya zamanto ambatanka da alhairinka ya shuɗe hatta a cikin wato jil ba da jil tsara bayan tsara to wannan shi ne zai sa ka zabura akan neman wato abin da zai amfane ka to kuma abin da zai amfane ga alba'a din nan shine wato ita ce dukiya dukiya shari'a tana ganinta a matsayin ni'ima shari'a musulunci yana ganin dukiya mallakarta a matsayin ni'ima ba ka ganinta a matsayin bala'i ba kamar 'yan hindus ba 'yan hindu da suke yin da suke so wato da suke yafa mayafin talauci suke cewa idan kaga talauci ya zo ka rungume shi idan kaga arziki da dukiya ta zo ka gudu ka tsere daga gare shi domin masifa ce addinin musulunci ba haka ya nuna mana ba addinin musulunci cewa ya talauci abin a tsari daga gare shi cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safa da yamma za mu ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr Allah ina neman tsarin ka daga kafirci da talauci kuma ina neman tsarin ka daga azabar kabari kaga ya hada kafirci tare da talauci don nuna wato illar da ke cikin talauci kuma bayan wannan kuma sai yana daga cikin yana daga cikin kuma addu'arsa da ya koya mana kuma da zo a hadisin ummu salama yana yi kuma ya koya mata ya koya ma sauran musulmi bayan yayi sallar asuba yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal da aiki kyakkyawa wanda kake karɓar sa kaga kullun da sau uku Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba farkon rana bayan sallar asuba yana roƙon Allah arziki mai yalwa kuma Allah maɗaukacin sarki ya nuna kan cewa falala ce yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din sirrin Allah ya fifita sashen ku akan sashi a cikin arziki saboda haka abin falala ne da yake zuwa daga Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malus salih lirrajul salih ma dalla da dukiya kyakkyawa ta halal ga mutum wanda yake salihin mutum duk waɗannan su ne za su nuna maka cewar wani yana da cikin abin da zai amfani da kuma shi ya sa ma dukiya wanda ya haɗa neman ta da killata ta da kare ta ya zama to yana daga cikin garuriyat guda biyar na addinin musulunci abubuwan da dole a tsare su addini rayuwa hankali mutunci da dukiya larura ne a cikin shari'a a cikin a cikin daga cikin abin da ake cewa al-maqasid shari'a manufa ta shari'a ita ce maslaha wadda take gaba da kowace maslaha to kuma shi yasa kun ga tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbai shine su tashi su nema idan ya kwadaitar ai sadaka in ya kwadaitar ai sadaka ba irin mu ne ba su ce to in aka yi sadaka to ana magana su honorable fa kenan ba ana magana su liman fa kenan kai kana ganin wai kai baka da shi ba kai ake nema ba in aka ce ai sadaka wanda ba shi da shi sai ya tashi ya dauki igiya ya je ya kwaro ya je ya kwaso karmami daga waje daga daji ya zo ya sayar da shi domin shi ma ya sadaka domin ya sadaka ba domin ya samu abin da zai ci ba ma ba kawai domin ya yi sadaka don shi ma falalar yana so amma muku ko yanzu ana maganar sadaka ana maganar aiwakati ana maganar abin da sai an yi sai da kuɗi ake daga a wannan ayin ahlul dusuri ne zahaba ahlul dusuri bil ujur ba shi ne tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ba tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana shi ne ya yi masa abai, shi ne tashi nema. Ya yace ya kuma nuna musu ya ce musu al-yadul ulya khairun min al sufla hannun da yake sama ya yafi hannun da yake ƙasa Ya ce, yadul ulya hiya al-mu'tiya wal yadus sufla hiya al hannun da yake sama hiya al a wata riwaya ma kita hiya al-mumtiya ita ce mai bayarwa wal yadus sufla hiya al-munta ta ƙasa kuma ita ce wadda ake bama wanda zai haka ya miƙa hannu mai tambaya mai bara kuma yana daga cikin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato a ya nuna mana hadarin da ke cikin bara don ya rufe wannan kofar a gare mu ya ce abubuwa guda hudu Suna rantsewa da Allah a kansu kuma ku haddace su kiyaye su daga gare ni Ya ce babu wani Allah bai ƙara ma mutum komai ba da yin afuwa face izza in dai kai afuwa to Allah zai ƙara maka izza kuma wanda duk ya kaskantar da kansa ga Allah to Allah zai ɗaukaka shi wanda duk yi tawalu Allah zai ɗaukaka shi kuma wanda duk ya bude ma kansa wanda duk ya bude ma kansa kofar roƙo da bara Allah zai bude masa kofar talauci Allah zai bude masa kofar talauci sannan dukiya ba ta taɓa tawaya ba saboda sadaka a ce wannan yana da kuɗi saboda yawan sadaka ya tsaya ce wannan ba zai yiwu ba sadaka ba ta kawo siya ba ta kawo karewar dukiya abubuwa guda hudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ina rantsewa a kansu to kun gani ya wannan waɗannan abubuwan sa daga cikin sunnar Allah sunnonin Allah ne al'adar Allah ne yawancin wannan kun ga akwai na mu'amalar ka da mutane sau da yawa mutane suna ganin yawan haƙuri da yau ai maka kai afuwa ai maka ka kau da kai wannan wai shi ne zai sa aiki ita tattaka ta dole sai ka nuna mutum kan cewa kai ma bakin leba ne in aka taba ka kai ma bakin leba ne to wannan kuwa shi ne zai sanya ka ka zama to lan domin in kai afuwa Allah zai kara maka izza ce izza izza ne zama to ana ya zama to buwaya ka buwaya so da ka maganin kada a rinka taba ka a mayar da kai kyallan shine kai afuwa sai Allah ya kara maka isa sai zaman to ka zaman ka samu kariya da buwaya sannan kuma in dai zaka in dai kana in dai kokari kake yi ka ce wai kai sai ka fi kowa kai sai an ji ka to wannan ba zai kai ka ko ina ba amma ka kaskantar da kai kai ba kowa bane sai Allah ya dauka ka ibnu daqiq al-eid wanda daga cikin manyan malaman musulunci yana fatawa a matsabar malikiya da matsabar shafiya ko malamin hadisi ne yana cewa wallahi ban taɓa zuwa wani majalisi ba da na so a ce na zamanto na yi fice kowa ni yake faɗa kowa ni yake ambata saboda na faɗi wata hikima sai Allah ya kaskantar da ban taɓa zuwa majalisi ba da ba na so ma a san ni wane ne na ɓoye kaina sai Allah ya ɗaukaka ni haka yace wannan ko kun ga wannan tasdiqan ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sannan kuma wannan cewar wanda ya buɗe kansa kofar roƙo Allah zai buɗe masa kofar talauci shi ya sa waɗansu da suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya ya ba su yace wannan dukiyar da kuke gani Da daɗa ce ana santa amma fitina ce sannan ya ce roƙo da bara wato tambayar kuɗi daga wajensa ma take nan shi annab sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaba na musulmi ya ce baya halatta sai ga ɗayan mutum uku mutumin da aka yi rigima ya ɗauki nauyin cewar shi zai ɗauki nauyin ya yi maganin wannan rigimar zai biya alal misali bashi ne yasa ake ta rigima kace to bashi ni yana kai na zan biya sai ya sai ya kasa to wannan ya halatta ya nema ya roƙa a bashi domin ya biya wannan Shi shine wanda ya ɗauki al'amala. da mutumin da masifa ta zo ta same shi ta tafiyar da dukiyarsa gobara ta same shi barayi ko aka yi masa fashi ko karyewa arziki ya yi abin nan motarsa ta taho da kaya sai hadari bai yi inshora ta musulunci ba ya to wannan masifa ta haɗe da dukiyarsa wannan ya halatta ya tambaya ya roƙa da mutumin da rashi talauci ya same shi har aka samu mutum biyu masu hankali daga cikin makwabtan uwansa danginsa suka tashi suka ce kai wani ba haƙiƙa talauci da matsi ya ishe ya same shi to wannan ya halatta gare shi ya yi tambaya haske ya samu kafafan min al'aiki abinda yake zai iya wadatar da shi a cikin rayuwarsa yake cewa amma in ban da waɗannan duk wanda ya zo ya yi tambaya ba suhtun haram ce nake yankawa ina ba haram ce wanda yake nan kenan shi fa kenan fa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace duk wanda ya tambayi shugaba na musulmi to bai to waɗanda suke lallaciya wanda suke naci a cikin bara ba baya cikin su an halatta wa mutum saboda dukiyar al'umma ce ka tambayi shugaba to amma shi ma aka kayyade daga halayen da ake ciki to idan wannan shine halin bara da roƙo ta yaya za a yi mutum ba za ka tashi ka nema ba ta za a yi ba za ka tashi ka nema ba za ka zauna ne ya zama dukan cewa kullum kana cin suhu? kana bara ka ce sai dai kai ka ce alabaku mu samu sanan za ka samu bayan wannan ɗabi'ar alabaku mu samu in buɗe makanka ƙofar talauci bayan buɗe makanka ƙofar talauci sannan kuma suhut ne ake bata haramci dukkan naman da ya turo dukkan naman da ya tsofo daga dukiyar haram annabi sallallahu alaihi wasallam ce annaru auladi dukkan da wuta ita ce cikin kenta a gare shi kuma wato illar tambaya akwai wata kissa da wani mutumin yaman ya taba bani labari cewa akwai wani mutum a a najib a cikin a can riyadh babban birnin saudi arabia wata rigima ta hada su da waɗansu ya hada har kisan kai ya nemi a yafe masa kar a yi kisasi sai suka ce su 'yan uwan wanda aka kashe suka ce za su yafe masa amma abinda kawai suke so sharaɗi ɗaya ne ranar juma'a ya zo ƙofar masallaci ya cire wannan mayafin wannan ƙiƙal ɗin wannan shimar rawani da ke yafawa kutura ya cire shi ya tsaya a ƙofar masallaci ya yi bara ya miƙa hannunsa cewa a bashi abinda suke nema ke kenan mutumin nan da yi wannan juma'ar yi wannan aikin nan ya koma mabaraci ya koma mabaraci wannan abin da ya na wannan ranar ya koma mabaraci saboda mugunta mugunta ta balaraban daji muguntar da suke masa kenan saboda ba za su iya yafewa ba amma bari su yi masa abin da yake wulakanci zai same shi daga shi har zuriyarsa sun san in ya fara ba zai jira ba to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe mai wannan kofa kuma shari'ar musulunci sai ta zo mana da hanyar da za mu samu hanyar da za mu samu dukiya wadda take tsarkakakka zaban fikihu sun nuna cewar dukiya ana mallakarta ta hanyoyi daban-daban akwai daga cikin hanyoyin da suke fada akwai na farko dai hanyar gado dukiyar da ka samu gado halal malak ɗinka ce sai dai abin da ya to dukiyar wani ce wanda yake tana cikin kudin wanda ya bayar da gado din kamar dukiyar marayu ce a hannunka ko dukiyar al'umma ce wanda yake kasanta mutum ne ya je ya kwaci wani du'a a abinan wani fili ko kuma kai kasan akwai wani kudi da aka yi budget ɗinka maimakon ya tafi ya sa shi a cikin aljihunsa wanda yake ayyana ne ne in ka ayyana wanda aka ayyana to magada bai halatta shi ba kamar idan kwace ne mutum an ba shi gidan marayu yana kula da su sai mayar da shi naka aka zo aka raba shi a cikin gado to wannan gidan kai magaji da aka baka wannan gidan lalle ka nemi marayan nan kamar masu bai halatta a gare ka amma in ba haka ba wanda yake haramun ne ba muayyani ba to wannan a shi hukuncin sa daban amma wanda yake muayyani an ayyana shi na wani ne to ba zai halatta a gare ka ba da gado amma gado yana halatta maka dukiya tun da haram wato baya ketare wanda ya yi shi zuwa ga wanda kuma ya samu ya zuwa gare shi ta hanya wanda take ta halal gado daga ciki abinda akwai abinda ake ce ma uqudut tabarru'at abubuwa waɗanda ake yi na tabarru'i shine kyauta mutum ya baka kyauta tsakani da Allah don saboda yana son ka saboda soyayya kana son mutum ka bashi kyauta kana son yarinya kana so ka aure ta ka ba ta kyauta kana son matarka ka faranta mata ka siyo dan kareriyar mota ka danka mata ko ita ka ta samu dukiya tana so ka ji da ita tana so ta faranta maka ta siyo dan kareriyar mota ka ba ko yana daga cikin tabarru'at sadaka wadda a ba da sadaka ga wanda ya cancance ta su ne wanda Allah ya ambace su a cikin a cikin suratul tauba ko kuma waɗanda yake tambaya ta halitta gare su su nemi sadaka wannan guda uku da muka ambata ko wakati an yi wakati kama alal misali mutum ya gina mutum ya ajiye dukiya ya ce wannan dukiyar wannan kudin scholarship ne za a rinka bayarwa ga dukkan ɗalibi wanda ya haddace alkur'ani kuma yake karatun medicine scholarship ne za a baki ya haddace ƙur'ani kuma yana karatun medicine ko mace ko namiji wannan shine wakati to wannan halak malak ne ya samu ko wasiya mutum ya wasiya cewa bayan mutuwarsa wannan gida nasa a ba ma wani ko kuma a ajiye shi ga dukkan mace wadda take ta zuriyarsa wadda aka sake ta ba ta da inda za ta je ta zo zauna kamar yadda Zubair ibn al-Awwam ne Zubair ibn al-Awwam a Madina ya gina gida yace duk wata mace duk wata mace ƴar tsantsansa ƴarsa ko ƴar ɗansa ko ƴar ƴarsa ma domin wato shine malaman bidiyo har suka faɗi yadda fi za iya shigar da mutane ka fitar da waɗansu da irin sigar da ake bi yace duk irin duk mace wadda aka sake ta ba ta da inda za ta zauna to ta zo ta zauna a wannan gidan haske ta samu wadata wani ya aure ta ta koma gidan wani ko kuma ta samu wani gida nata to sanin sai ta wadata shi to wannan haƙi ne na malaka ta wakati kenan akwai kuma dukiya kuma ana samun ta ana mallakar dukiya ta hanyar uqudul mu'awara wato a kulla mu'amala ta ba ni in baka wanda ya hada ciniki ciniki wanda yake babu algus babu cuta babu koya aidi babu riba babu garar a cikinsa babu cata babu cinikin abin da bai halatta ba ko haya ko ƙodago ko haɗaka musharaka ko muzaraba shine ka ɗauki ka ba ma wani mutum kuɗinka ya rinka juyawa da hanyoyi dai na ciniki wanda suka daga cikin hanyoyin mallaka akwai kuma wato sabukuliyar abinda malamai suke ce ma hannun ka ya riga zuwa ga abu abinda Allah madaukakin sarki ya bayar da dama ga kowa ya neme shi kamar farauta ka je kai farauta ko neman ma'adanai neman kuza neman zinare wanda duk ya sa a ƙarfinsa ya yi aiki ya samu wannan yana daga cikin hanya ta halar da zai samu dukiya ko su mutum ya je ya ɗauki koma a abinda komi ya je ya nemi ya je ya kama kifi ko ya shiga cikin jirgin ruwa ko kwale-kwale kun sai yanzu su ɗin mafa ya kai ya fi ƙarfin kwale-kwale manya-manyan jiragen ruwa ake zuwa cikin teku ba cikin kogi ba domin kama kifi sana'a ce yana daga cikin wannan wanda ake ce ma ihya'ul mawad kasa wadda take ba za a iya amfani da ita ba kuma tana nesa daga inda ake zaune wanda ya je ya killata ta ya gyara ta ya mayar da ita yadda za a amfana da ita to ta tabbata a gare shi sai dai munar saboda ka'idar yanzu land use act da aka kawo land use act ga chairman ɗan uwana <laughs> ya yi commissioner ya ga inda aka sanya da baibayi akwai da baibayi yanzu amma asali tsarin musulunci ya zo da wannan kuma wannan shine abin da ya sa daular andalus ta samu wadata da ya fi ƙarfin wadatar sauran ƙasashen turai domin sauran ƙasashen turai an kasa fitar da albarkar ƙasa saboda tsarin abin da ake da shi na feudalism cewa waɗansu gidaje na wato masu hannu masu alaƙa da sarki su ne kaɗai za su iya mallakar ƙasa kowa sai dai ya zamanto ma'aikaci a ƙarƙashin ƙasar bawa abu za su iya mallaka ba masu mallaka tsiraru ne kaɗai saboda haka ga ƙasar nan birjik amma ba wanda zai iya aiki a su ka musulmi da suka zo andalus suka zo da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ahya ardan qad umitat fa hiya lahu duk wanda ya rayar da kasar da take matarka to ta tabbata a gare shi sai suka wato aka shiga andalus aka rinka wato a kafa daki da lambuna kafin ka ce meye andalus ta zamanto ana ce mata wato lu'ulu'un duniya lu'ulu'un duniya haka wata ba baturiya yar zamani nan wadda take a irin fadar coci din da take fada haka ta sifanta cordoba babban birnin andalus lu'ulu'un duniya saboda ne saboda hanyoyin arziki da musulunci ya zo da shi an buɗe su an yi aiki to kuma yanzu yana daga cikin wannan irin hanyoyi da suka zo na zamani ta hanyar basira ta kwamfuta ka je ka samu intellectual property right ka fitar da wani app wanda mutane za su amfana da shi kana samun dukiya wannan kudin ka ne halak malag. ko ka je ka fitar da wani program na kwamfuta da irin ilimin da ka samu da basirarka maimakon ka tsaya ka rike waya kai ta shiga website kana kalle-kalle kana jin waka kana kallon abin da kana baka data akan aikin banza ba wa'azi kake ji ba ba karatu kake ji ba sai dai ɓata lokaci ka yi amfani da data ɗin domin ka rinka tunanin samun wata basira da za ta kirkiro wani abu ko irin abin da ake ce ma tamtif wato ma'adananci neman bitcoin wannan dukiyar wannan dan uh, sabon kudin da ya zo bitcoin kasan shi ma neman sa kamar nau'i ne na neman ma'adani ka je ka shiga cikin kwamfuta ka yi ka ga yadda za ka yi amfani da zikirar blockchain har ka samu ya zamanto kayi injazin wani aiki kana yin injazin wannan aikin shikenan za a ba ka bitcoin da haka kuma sai ta samun kuɗi kamar wanda yake ya shiga ne ya je yana ta haka yana neman zinari sai ya same shi to ina ji hanyoyi ne da neman dukiya duk hanyoyi ne da neman dukiya akwai wanda ake yi da kuɗi da kuɗi ka nemi kuɗi akwai wanda ake da ƙarfin jiki an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab wani aiki wata hanya wata dukiya ce wadda ake samu da ta kowace tsarki da halarci ce amalin rajuli min biyadi wa kullu bai'in mabrur mutum ya aiki da hannunsa ya yi sana'a da hannunsa da kuma dukkan wani aiki dukkan ciniki wanda yake nagartacce ciniki na nagartacce shine cinikin da babu albus a ciki babu saban Allah a ciki babu tsarran zuwa ƙarya aikin mutum ku da hannunsa shine abinda mutum zai samu yayi sana yanzu kun san a Europe economy din da komai karfi shine economy din Germany kasar Germany economy din ta fi kowanne karfi a cikin kasashen Europe Germany su suka fi kowace ƙasa a europe fitar da kayayyakin da ake kerawa da ake su, hatta motocinsu wajen inganci kusan babu kamar su suke martandi su suke opel su suke volkswagen ga sunan dai to tsarin karatun germany babu yadda za a yi karatu ba ka da sana'ar hannu waɗanda idan mutum ya gama secondary school kashi ɗaya cikin uku suna tafiya vocational ne kashi biyu cikin uku tsari ne wanda suke kirsa dual wato dual tech haka suke ce masa kwana biyu za ka yi a aji kwana biyu za ka yi a aji kwana uku kana masana'anta kwana uku kana masana'anta masana'antun su ga sunan akwai wanda yake zai je simon wanda zai je kamfanin mercedes haka da haka har za ka yi shekara hudu ka gama karatunka na digiri sai ya zama dukan cewar ka samu sana'a kuma ka samu kwali ba a baka kwali kana ta yawo kullum da fayil kana yada cv ka kai cv nan ka kai cv can ba ka da sana'a da zaki ba za su bar mutum ya zauna ba shi da sana'a ba tsarin ilimin jamani ke nan to kuma kun ga abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari da arba'in aka tambaye shi ya gaya mana cewa wani hanyar samu ne ya fi sarki ya ce aikin mutum da hannunsa kuma ya faɗa a wani hadisin ya ce ma a kalam adam fa amana khairan min amaliyati wa kana nabiyullahi dawud ya'kul min amaliyati mutum bai taɓa cin abinci da ya fi sarki ba irin abincin da ya yi da ya samu daga abin da hannunsa ya kera ya sana'anta annabin Allah Dawud ya kasance yana ci daga abin da ya yi da hannunsa domin annabin Allah Dawud makeri ne Allah ya hore masa karfe yana lallakwata shi ya lallakwata shi har yi silke da shi da shi yake sayarwa ya ce mu mun taso mun ga malamai a nan ana karatu limamin kano malam talhatu ina yaro na kan je sauransu a nan janeji sauran da ake karatu za ga ana karatu din ga masu tsinkin wando mai kamun kafa suna yi ga masu a a a ga masu yin daren kirtani ana yin karatu din kuma ji suke yi wani ma shi yake bada karatu kamar limamin kano malam mansur da yake tsinki din ana karatu yana lele haka yake tsinkawa ana kuma ɗaukar karatu a wajen kuma wanda suke zuwa karatun mu na buhari ai suna gani muna haduwa da su manyan malaman ga abu salih samman zayyad abu salih zakwan mai mai akwai khalid alhazza baduku akwai asahan mai nika mai nika gari mai nika hatsi akwai albazar wato wanda yake a siyo tufafi eh, mai ma ake ce masa da hausa irin mai mai kiri ɗaya eh, ɗan kiri ɗan kiri ne shi kuma wannan fa shi yake zama cewa shi ne lakabun shi ne lakabun kuma wani abin ba a bar wai ba wai kawai maza ba hatta mata ba a bar su a baya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura hafsa wajen ansar yace a koya mata ruqiyatin namla yi ma mace kwalliya a koya mata yadda za ta rike ma mace kwalliya yanzu ba shine ake yi ba masu me ake ce musu <laughs> masu foundation masu yi ma amarya kwalliya Mata yawa make-up make-up artist make-up artist shi yasa za ka samu mata akwai mata da suka tara dukiya har sun zan su domin ita mace dukiyarta za ta tasarrufi a cikinta na da bai kai hana ta ba malikiya ne ma kawai suke cewa in za ta yi kyauta da dukiyarta sama da kashi to in dai ya wuce sama da kashi ɗaya cikin uku ne ta nemi izinin mijinta amma sauran malamai sun ce babu wani babu wani kaidi amma kai saya ta sayar babu wanda ya mai hana ta la mijinta wala mahaifinta tana da cikakken yanci da dukiyarta shi yasa kuma aka same su suna da dukiyar da wato a abinda suke yi ba kaɗan ba ne zainab matar abdullahi bin mas'ud ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni ina da dukiya mijina abdullahi bin mas'ud abin hannunsa ɗan kaɗan ne ba shi da abin da zai ci zan iya ba shi daga cikin zakka in na fitar da zakar dukiya na zan iya ba shi daga cikin zakka yake hiyar sadaqatul wasila ce zakka ce da sada zumunci double reward lada biyu ladan sadaka ladan fitar da zakka da kuma ladan kyautata ma miji ladan sada zumunci domin sada zumunci ne mai kyautata ma miji ba to kaga inda ba su tashi sun nema ba sai za a yi haka samu wannan so da haka hatta mata ba a ce sun su zauna sai dai a basu ba furai'a bint malik yar uwar abu sa'id al mijinta ya rasu tana ta kaba ta kaba wata hudu da kwana goma lokaci ne mai tsawo tana da lambu na dabino lokacin girbi yayi ba wanda zai mata girbin dabino in ta bar shi bikiyar za ta ɓata. sai kawai ta fita ta ji ta kama girbe dabinon ta kama girbe dabinon da sai haka sai 'yan uwan mijinta sai suka je suka kai ta kara wajen an sai suka zo suka same ta suka ce kina ta gaba kina fita kina zuwa cikin lambu wallahi ba mai da za mu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ita ta riga su ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ina da ina da lambuna na dabino kuma ina cikin takaba kuma ba ni da wanda zai kula mun na fito ina girbewa don kada ya ɓaci yan uwan mijina sun ce wai ina ta gaba ina fita za su kawo karata wajen ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ki je ki killace dukiya je ki killace dukiya saboda haka wannan ya nuna kan cewar tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana mu al'umma shine mu tashi mu nemi abin da zai amfane mu to a cikin wannan dole mutum ka dogara ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah ka'idar tawakkali kenan tawakkali dan ya hana ka dogaro ga kanka ka dauka sai kai ko iyawar ka ce domin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana halin mutum wanda yake kafiri da idan ya samu dukiya sai ya ce inna ma uti kamar yadda karo ne ya ce inna ma uti tuhu ala ilmin ilmi dukiya wato ilimi ne da nake da shi shine bani wannan dukiya dan saboda kada kai fariya kada kai alfani wato aka sa dole mu nemi taimakon Allah mu dogara ga Allah mu san cewa Allah shine ne Allah shine ne azurkawa Allah shine ne shimfida arziki ga wanda yake kuma shine ne taurawa saboda haka idan ka tashi kana ganin wannan abu shi zai kawo maka arziki to ka dogara ga Allah kuma kada ka ce dogaro ga Allah shine kawai ka ce kai ba za ka tashi kai kokari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa sanin Allah amma da ya tashi zai tafi makka zai tafi madina ya hijira sai da ya tanadi sai da ya sa aka shirya masa taguwa da tasa da ta sai na abubakar saguwan nan aka sila aka fitar da taguwar nan wajen garin makka yadda ba za a sani ba ma ya haɗu da taguwar a can hanya kuma ya ɗauki hanya ba hanyar da aka saba bi ba duk wannan ɗaukan matakai ne wanda suke ƙoƙari ne akan abin da zai amfani mutum amma madogararsa Allah jalla wa'ala to haka ya kamata ne don haka yan uwa mu tashi mu san cewar kar nema da zani shi yana ɗaya daga cikin yana daga cikin mazdarin karfinmu kuma mumini ka zaman to karfa ya fi soyuwa a wajen Allah kuma ka fi alheri ka fi matsayi a wajen Allah bisa wanda yake rauni akwai hanyoyi da dama wanda yanzu hukuma ta buɗe su domin samun ma mutane yadda za su samu sana'a yadda za su samu jari sai dai illar da yawa daga ciki an gina su ne a kan kudin riba to ana kokari daidai gwargwado kuma kungiyoyin addini suna kokari a nema akan cewar dukkan wani tallafi da gwamnati za ta yi wanda zai zo ta hanyar babban bankin Najeriya ko wani ma banki ya zamanto kamar yadda aka yi na riba a wanda yake babu riba domin musulmi su samu abin da zai sanya su tsaya da kansu domin in ba haka ba sai dai mu musulmi mu zamanto ba mu karɓi dukiyar ba ba mu samu jari ba an ba jarin a hannun waɗanda ba musulmi ba su su karɓa mu je muna aiki karkashin su su za su kafa masana'antu su za su kafa noma su za su kafa gonaki su za su kafa business iri-iri mu kuma a kyale mu da aiki a karkashin su mu ba za mu iya kafa namu ba saboda ne saboda muna kyamar riba kuma ya cancanta mu kyamaci riba don Allah ya kwashe mata albarka Allah ya kwashe mata albarka yin lahu riba wa da ba to kuma abin nan za a iya yi ba tare da riba ba za a iya yi ba tare da riba ba wanda yake su kansu bankin za su samu abin da suke nema da sunan abin da suke tsammanin za su samu ta riban zai zo su ta riba halal to kuma masana sun yi ai tsarin yadda zai zo abinda kawai ake kasa a wajen da shi saboda haka mu kan mu wanda wanda duk suke da sila da wanda aka san suna da alaka da shi babban bankin a sanar da su bukatar musulmi domin a zo a buɗe waɗannan hanyoyi sannan idan aka samu wanda muna fatan Allah ya daba da cewa za a samu ba jama'a kada mutum ka je ka ɗauko irin wannan kuɗi ka ce ka za a ƙara an ba ka abin da za ka je ka kafa sana'a sai ka je ka ce za ka sabon aure to da ni za ka biya da me za ka biya sai ka koma cikin talaucin naka daga baya ka zo kulli ka kalli matar ka rika jin ta eh mana dukiyar ka je ka dauko ka shigo da ita kana murna yanzu kuma lokacin biya ya zo ido ya raina fata in ka kalle ta ka tana cewa da ita ce ka samu wannan sai ka rika jin ta shi kenan sai ta kara mana mushkilanmu da muke samu na yawan sakatin mace-macen aure mutum ya zamanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'addad kai amfani da basira kada ka zama da tsiki ba a ce kada kai aure ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mani fa ba'a minkum alba'a baa ka samu al din tukuna ka samu al-ba'a ka samu ikon rike macen sai ka kara aure saboda idan aka baka irin wannan ka samu irin waɗannan kuɗi wanda za ka gina kanka na sana'a ka so mai gina sana'ar sannan kuma lallai a nemi ilimin tattalin arziki ilimin yadda za a za ka san yadda za ka yi tanadi da yadda za ka yi tattali da yadda ake mu'amala da fannonin ah, hada-hadar kuɗi na zamani bankuna na musulunci kamfanin inshora na musulunci sayan hannun jari wanda ya dace da shari'ar musulunci dai akwai su wanda yake wannan shi ma wani karatu ne daban in Allah ya da yawan rai Allah ya da zamu shirya shi ma zan kara baku wannan Allah madaukakin sarki ya buɗa mana kofofin sanar da abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muke kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta Allah ka sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Thank you. هو الثاني هو الثاني هو الثاني ليه كان مفهوم عليه الله وعليه الرسول والمرسل Thank you.

na shi sabon abubuwan ka ta sabon a nan a shi abin da aka fara a kan yau masu t'a da muhammadu a sun zauna su yi tunani da kyau suna duka sun zama wani sauran su suka tana da yawa ina wanda bai zo sai jika da wajen kuma da ya sun ce za su haifi inda kuma dama suna so ya ce wannan lokacin ya yi kaɗan da irin wannan da ke zama da mai sai ga shi shi ma wani rana wani dawo amma duk da wannan guguwar kuma wannan ranar guguwar da wani ma da ya yawa da shaida ya wata ne ga wasu sarrafa ne ya ta suka wannan tunan ya fi kare da zaɓe da suka yi wannan ranar wata yi wani farko to a suka samu wata rana ta musamman da tsawon lokaci ko kowane samun ya kan ɗaya a wata a yi kuma lokacin da samun gida a cikin yadda daga a wurin wani samun a samu awa ko kuma kawawa domin a cikin waɗannan ƙwarar wanda ya kawo cikin wasu ƙwarar da wani ya kawo abu da tartartartar wallahi da ƴaƴan da suke nan da mu da muke da wajen kafin su wallahi su ba da ta kawo sakacin namu ya yi yawa da duk an san da ba su da kawai ke wuce ko ba sai ka ce ba kaɗai wannan su ba ne mu dai a nan da kuma ba kaɗai wannan su mai mata mara ke yi hukumu mara damar mara ke wani ma yake ce ana yawan kusan ta ga ya ɗauka mai yi sama da bada shi ina ta ana yawan kusan ba ka gidi da Allah abin da ke fata ba ke amma kai tun da kawo ana gidi sun yi ba ka kaba ne a da ba ma kan mutum ya shari da ne wanda sun ce da kwaikwayo amma duk da ba ku zo da shi ba zai yi shari ba a kwaikwayo ta kawo ba amma zan ba da tambaya guda bakwai amma bakwai suna ganin jama'a da ina ga maka yi sun ciyayi na nan ba ya kama bakwai zan bayar idan akwai masu tambaya su ɗaga hannu su tambaya zan ba da mutum bakwai amma bakwai ma ganin jama'a da ina ka yi kawai ce da gudanar da aka da aka yi a tarika amma cikin bakwai ma zan gudanar a yi rubutu da ko za ka rena a ga fara da ne ta farko da zai muku shi ne malam ya ce wanda ya karanta wanda ya je a tsara dukiya ba shi da tura da ne ko sai ka tace ko sai ka kuma mutunci ne wala ta ne الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه eh, wato shi sa na ce in Allah ya ba mu yawan rai da kuma iko Allah da za mu zo mu sake wata bayanin a za mu zo mu sake wata lakar a kan tsarin hada-hadar kudi a mahangar shari'a musulunci wanda shi ne za mu a filla-filla na inshorar musulunci amma a takaicen takaice takaicen takaicewa inshorar musulunci shi ne wanda ake ce mata kaku wanda yanzu aka ba da damar a fara irin irinta akwai kamfaninnuka kama guda hudu duk suna yin ta akwai jai ta kaku akwai annur ta kaku akwai halal ta kaku akwai salam ta kaku wanda tsarin inshora ne amma wanda yake ya dace da mahangar shari'ar musulunci yadda wannan tsarin yake yi da yadda ya sa aka yi sanya shi dace da musulunci to ba abu ne wanda yake zan iya bayyana shi ba a wannan amma allah ya ba mu rai da lafiya Allah ya za mu zo mu tsarin hada-hadar kuɗi a hangar shari'a musulunci wanda a lokacin insha Allah zai muku amma dai akwai tsarin inshorar musulunci wanda yake take ɗauke ma mutum wato ake eh, wato hanya ce ta rage raɗaɗin asara da kuma rashi masifar rashi da za ta iya afkuwa a cikin dukiyar mutum ko saboda hadari ko saboda gobara ko saboda ah, dalilai dai daban-daban ah, shine

akwai abubuwa na a yadda sifar abin da ya danganci tufafi yake abu ne wanda yake yana canzawa da wuri yana canzawa da zamani yana canzawa da hali to amma akwai abubuwa na shari'a wanda su ne su wani abu wanda ya zo duk wani abu wanda zamani ya kawo sai a sake a wannan ma'auni na shari'a idan shi ma'auni shari'a kamar rariya ce in aka zuba shi a cikin rariyar to abinda ya shiga ta ƙasa ya fito lafiya lauka wannan gari wanda ku ya zama zo tsaki sai a wasu da shi saboda haka a cikin tsarin wato a irin kwalliya da ake yi wannan make up to akwai abubuwa da musulunci wanda yake dole a kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ne mai misalin da gashi da gashi da wanda ba za naka ba alwasila wal mutawila da mai gyaran gira da tsayar da ta arzika don da kyau sai kamar ɗan da da mai fiƙe haƙora da shirya. da mai karatu da ake ce mata an gane tafi wa aiko zane shashawa wanda da ake yi shashawa shashawa mm, haka dalika da abin da ke cutar da mutum da abin da zai cutar da mutum ko ya san sanya shi ya kasa ba da farilla Suka kamar foundation da ake laftawa in an laftawa ka san da yadda ake lafta foundation kuma su wanda suke tsawa sun sani in suka tashi fitar da shi daga fuskar ba karamin wanki za ne ba da yanzu wannan foundation din za a iya alwara in alwala ta kare kuma ga shi wani lokacin aka sa shi za a sa shi tun kafin sannan la'akar kuma aka sa shi in alwala ta kare ba za a iya sannan la'akar ba don ko an yi alwalar balantana ma ai ake yi ake wannan kwalliyar ba a zuwa ruwa ka gani an tsari an dare sallah ko kuma daga cikin kwalliyar da aka yi irin kwalliyar sanya jamfar shaɗin nan ga mace wadda take za ta buƙaci ta yi sallah ta alwala kuma shi jamfar shaɗin nan ba zai yana hana ruwa shi taɓa wata ko kuma nau'i na wani gyaran jiki wanda zai hana ruwa ya taɓa fata wanda duk zai hana sallah a ke hana wanda zai hana alwala to duk irin wannan su ne rariyar da wanda za ta yi irin wannan make up din to dole sai ta samu wannan sai ta je kuma ta samu guzurin ilimin fito na yadda adabin adabun libas don wannan yana da cikin abubuwan da ke zuwa cikin adabun libas abinda ima abinda ibn abi zai ya faɗa a kan misali a cikin kitabun jami'a sai ta duba ta gani abubuwan da aka kayan kwalliya wanda za a yi da wanda ba a yi saboda haka duk wanda za ta zo amarya da za ta yi ita ba ta rawar gani ita ba ta rawar gani ita na so a mata kwalliya ta shari'a kwalliya mai tsafta kwalliya ta sunna sai a yi wani ya ga wani mutum ya fara ina tunan kyau da mila ne ka daga mila to wano kuma tana son abin zuwa karba sai waye kuma to ya ba wa alaikum ni daga nan tajibe tajibe da hukumi na na dubu goma a dubu goma za ka ba shi ɗari uku ya eh, a duk tafi ah, kuɗin gaba daya ah, wannan ne ah, wannan shine kudin riba a tambayar shine mutum ne ya baka bashi kamar ya ce ya baka bashin dubu ɗari sai ce amma da sharafi a cikin kowace dubu guwa duk sati za a kawo masa naira ɗari uku sannan kuma a wato kenan duk sati za ka ba shi jera dubu uku kenan ko sannan kuma daga baya kuma ka zo ka ba shi kuɗi saboda haka idan ka ɗauki sati ɗaya za ka ba shi dubu in ka sati biyan ka dubu ɗari in ka ɗauki sati ɗaya sai ka ƙara dubu uku in ka ɗauki sati biyu sai ka ƙara dubu shida in ka ɗauki sati uku sai ka ƙara dubu tara wannan shine ainihin riba a ba'afan mu ba ninkin ba ninki ninkin ba ninki shine ainihin ribar da Allah da manzonsa suka haramta kuma Allah ya ce in ba ku daina ba ku sani ina sanar da ku da yaƙi daga Allah da manzonsa na daga cikin sama ba wannan haramun ne da ba mu san wannan ba yawanci iyamarai ne suke amma yanzu ya silalo ya shigo cikin a masu hannu da shi din suna yin wannan idan har kana da kuɗi kana so ka amfana da kuɗin maimakon ka ba ma ɗan uwanka bashi ka rinka shan jininsa ta wannan hanyar ka bashi ku yi yarjejeniyar ya juya ya zama kun raba riba to amma yawanci abin da yake sa mutane suke yin haka saboda rashin amana rashin amana kun ga manyan malaman mu da haka suke imamul bukhari yana da dukiya bai taɓa sana'a ba amma yana da dukiya idan ya je gari ya je riwayar hadisi ko neman ilimin hadisi sai ya tambaya ya ce wani kasuwanci ne ya fi riba a wannan garin in aka gaya masa sai ta a cikin 'yan kasuwar wanne ne ya fi amana sai a gaya masa to sai ɗauki dukiyar ya bashi ce ga dukiya ta ka rinka juya mu abinda duk aka samu wurin da riba yarjejeniya idan ya kusan tafiya sai ya sanar da shi shato na kusan tafiya sauraka ina buƙatar uwar kuɗi na a yi lissafi sauraka sai a yi lissafi abinda aka bashi na riba abinda ya saura in yana da saura a bashi sana ɗauko kuɗinsa a bashi ya tafi haka yanzu to amma wannan shi kansa mu'amala ce da aka gina ta akan aminci da amana to idan amana ta yi rauni a cikin al'umma irin waɗannan hanyoyin ba za su yi ba sai ya zamanto hanyar halal ta ta'azzara hanyar haram ga ta nan ko ta ina wannan ne babban masifa ya zamanto haram ta fi sauki bisa halal haram ta fi sauki bisa halal kamar yanzu sha'anin yanda aure yake nema ya zama aure yana tsananta amma lalata kana sauki wannan ne masifa irin wannan idan ta zo wato wannan ita ce babban masifa musifa a cikin addini da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taj'al musibatan fi dinina kada ka sanya masifar mu ta zama a cikin addini saboda haka a kula da wannan a nisanci waɗannan hanyoyi kuma irin waɗannan mu'amaloli akwai su dabaru daban-daban wani ma abu wanda ma ya tunatar da ni ma muhimmin abu akwai dabaru daban-daban da ake kawowa ake cin kuɗaɗen mutane ko mutane ake musu alƙawarin za su samu kuɗi nan da network marketing kun ga an yi sweet golden an yi a a ya sunanta a a wannan ya galaxy an yi galaxy an zo an yi gb wani ne gbs ina masu cinikin forex ina na na tarauni wanda aka yi wanda suka ce wai hannu ma na yi suke mun sharri duk irinsu kuma duk suna amfani da mutane ne da suke wato a suke ci da zuci mutum yake ganin cewar ga hanya a ce maka in ka kawo kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka wannan ba zai yi ba a cikin kasuwanci da musulunci to a kula da wa'annan hanyoyi kada ku shiga cikin mutum ka tashi ka nemi halal kamar yadda muka ambata ta hanyar ciniki ingantacce wanda babu cuta a cikinsa ko ta hanyar kwadugo da amfani da da sana'a ka samu ka samu halal dinka ya fi maka bisa ka bi waɗannan hanyoyi waɗanda suke a za su zo yanzu akwai waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi in dan tara dukiyarsu suka je suka sa a cikin wannan al'amari din yanzu an maida su an maida su talakawa fucik a kiyayi waɗannan hanyoyi <laughs> نعم kamar da yin da magar da malami na kamar kallon da gwamnati a matsayin rashi mafi yau mutane da rufi da irin wani kudin ya zo suka yi tsara kamar kudin gwamnati ne kamar ba ba a biya da a yi ala misali ko rufi da aka ba da naira dubu goma goma a ɗan a wasu

kuma shi yasa muke cewa kullum a nemi masu addini su cewa wallahi da mu nemi waɗanda muka san cewa in an ce Allah za su ko yaya ne za su iya karɓar shawarwar daga inda ake karɓa da kuke yin zaɓen nan an daina wasu so da dole zo kula wa haka za a yi tafiya da ya ta kake faɗa nan? su su kuma zo kawo wani lokaci da gangan ake riko da wannan kudin da rana a ma a kan yosa kan jeka wanda shi ne da ina kan yi wanda shi kuma wanda shi ne da ina kan yi to wanda wanda a samar da mutane na gaske a gwamnatance lokacin zaɓen ku ba wallahi billahi haka za a kawo muku da jirewa amma kuma a kai fatawa ko ma matsayin wannan da wani ma wannan fatawar siyasa na amince da abin da na amince da wannan magana ta wannan rabu gaskiya ne dole wannan abu ne a tunda o oh, tambayar shine wai irin tallafi da gwamnati take bayarwa waɗansu mutane ke su ɗauka cewar a wannan kuɗin in an ci an ji bilis ko ba a biya ba a kamar irin wanda aka yi na eh? red and money eh, a ba dubu goma a ce sannan kuma a sake ba da dubu sha biyar ko in ka dawo da dubu goma ne sai a kara baka wasu dubu sha biyar in ka dawo da dubu sha biyar sai a kara maka dubu ashirin to ai to ga wannan ai mutum yana dawowa da shi idan dai ka cika wato duk abin da aka bayar inda da sharri in kai dai ka cika sharri in dai sharaɗin bai zama dubu sharri ne da yake haramta halal ba ko yake yake halarta haram in ba sharaɗin ba bane ka cika shi in ka sharaɗin ba ne ka guje shi amma in sharaɗi ne wanda yake ya dace da shari'a na halal a baka ka dawo da shi sannan ka dawo da shi za a ƙara maka in ka sake dawo da wannan a sake ƙara maka kuma kana kana dawo da shi ana ƙara maka to kaga kenan bashi ne aka baka amma in za a baka ne da zimmar cewar an baka kyauta ne wanda yake kuma gwamnati da wuya gaskiya su haka dan dama yawanci irin wannan suna yi ne wanda ya dawo da shi za a taimaka kuma wani a bashi aka suke yin sa revolving fund ba san yadda wannan trade money din yake aiki ba to sai sharadin mala Na, a to ka gani to ka gani sun yi wa mutane shigo shigo ba da su ke eh, kai dai ka ne in ba su ba da hanyar da za a yi ba kai dai ka yi amfani da dukiyar kuna ji ka yi amfani da dukiyar ka yi amfani da dukiyar wajen kasuwanci don Allah ya baka wadata ya zama dukan cewar ka samu uwar kudin ta dawo kai kan ka samu jarin da kana yi wannan uwar kudin da aka baka raba wa miskinai za ku da dama ai dukiyar su ke na'am ina karanta alqur'ani kamar haka Ah? Ah, babu laifi sun bazara alkur'ani an rito daga imam ahmad imam ahmad ibn hanbal ya ce babu laifi ba komai duk da yake dai mu ba mu saba da wannan al'adar ba a nan masaban malik ma dai gaskiya umuman ah, baya daga cikin abin da yake sananne a masabar amma al'adar mutanen gabas ne yan pakistan da sauransu suna yi kuma an taɓa tambayar imam ahmad ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce ba komai sumbanta wani mutum ya ya buɗe alkur'ani ya sumbace shi haka ko kuma in ya gama ya rufe alkur'ani ya sumbace shi inda sun sun ba yana daga cikin alamar nuna soyayya babu kuma alkur'ani kuma ya cancanta a nuna masa soyayya wanda aka babu eh akan easy buy eh eh eh hmm. eh sukan akan kudin wayar hmm. to tambayar da ɗan yake yake yi akwai tambayar wayo sayan waya ta hanyar easy buy sun san yadda suke yi aiko easy buy za a sa maka kuɗi ne da waya za ta yi tsada biyar da in za ka saya kuɗi hannu saboda za ka biya ne a hankali babu laifi ciniki ne babu laifi Allah ya halatta cinikin ajali ya ayyuhal na amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktuhu shine wanda shine asali din wato idan kuka yi ciniki bisa bashi ya zuwa ga ajali abin ambato to a rubuta shi to tunda yana daga cikin rubutun su karɓi BBN ɗinka da ID card ɗinka da sauransu duk wani yana babu laifi a cikin ciniki ne ba su abin da yake haramun a baka kuɗi a ce ka biya da ƙari amma idan sayar maka da abu za a yi idan fil'a idan haja za a sayar maka a ɗora riba a ce ka biya a hankali wannan babu da yake Eh. kana zuwa boda ka siyo alawa ka shigo da ita alawoyi to su alawoyin nan kastam sun hana ni a sun hana ka kwaro dai na sun hana nan ko wallahi a'a wato aslan abin da da dai wato abin da zai zamanto dokar kasa ta hana shi to akwai akwai mutum akwai bijirar da dukiya da mutunci da halaka don za su iya za a kwashe maka ya zama so sanadiyar da dukiyar kuma za a iya shi maka mutunci a ji a ɗaure ka a duk wannan yana nuna kan cato mutum ka nemi hanya wani take gidishin ka zai tsira dukiyar ka za ta tsira eh. a wannan wannan wannan to eh. wannan idan babu doka da ta hana in babu doka da ta hana da ciniki ne wanda aka hana amma suke muku zalunci suke karba to wannan abin da kuke ba su bayan da za ku yi yana da cikin su sun yi akalubin shafa abin da kai ka bayar domin haƙƙin ka ya tsira to kai ya halarta abin da kai ya halarta ka fasawar malamai amma su abin da suka karfa sun shahara eh to da ta hana yi da yawa a kan amma abubuwan kuma ya ce ta aure da don mu don mu zama mamu da wani su ne to don akwai tabbatar mu eh abin da ba ba da a abin ah, da ah, a da a jira wani ne ba da dalilin a da yawan gaskiya lokacin da yana zuwa kuma ya kare yana da kayan su da kuma a zuwa tambaya Allah zai rage dawo da jama'a insha Allah ta'ala kuma a gona abu da muke shi ne idan kamar malam ya ruwe lafiya ko uku ko hudu to kuna ware wata ba ba ka ina ba kuma da kawai ina zuwa wani masalacin dawa na kai zuwa da kamar shi kamar sai a ce waɗannan har zuwa wani lokaci kuma har ga wani kudi ba su sannan masu da wani a bana cewa in aka yi sallah aka tashi ba wani da zai kai abu ma ka bayan wani biyar jama'a masu lafiya sun yi zama kuwa ya fito saboda kuma kowa sanin da yin da ya sa kai wannan dokar da wani zai zo da shi kuma ina kare auren wannan ma'aikata da alheri da al'ura guda biyu muna roƙon allah ta'ala ya sa a samu ceto daga allah da yin wannan ma'aikata muna roƙon allah ya sa duk alkhairin nan da ba da ya fara mana ya ba mu yi ko da wani ma'aikata da yake yawa wajen neman musamman da ya gyara kawai a rubutar da amma mu a mai kasar wanda ya fi lalace kowa da ana yin koyo ko mutum da ya koyo ne mutum da ana yi kawo a kasi ana da koyo da ana amma da ya abu ne ya zo ya zo to amma da yadda ya sa da cewa kasuwanci da da arziki da da samun da wannan da zai zuwa sai shi an da ya gawa ba ba sai wani inda ya zaci ka duba da zai ga yawon da ke fara zafi da kasina da kayan da zuwa da kyara wani ya yi kan ko ya yi kun kuma ya yi amma yana nan sai ya yi zai da ya yi sawo ne to a lura da ala kuma a bi a kan wani muna da wani ana sa a barka da wani mu'asara Allah ya da azurfa a kan alkhairi duk wanda ya sami halartar wannan mu'asara ko da ma da fara wani wani da zai yi da iyaye Allah ta'ala yi wa kowa wajen da tsariya da Allah ta da wani kulin kwanar da mara da ya fi tsaki ko suna da yi wa Allah ta da wani kulin kwanar da mara da ya fi tsaki ko suna da yi wa mana mai da shi da tawafar ta gida lafiya yan uwa mu kara godiya ga Allah cikin sarki kuma mu kara godiya ga shi malam da kuma kara addu'a ta alƙai ba dan komai ba saboda a duk wanda yake ya san malam ya san al'amura na kowace yana da shigul kasira yana da zuru masu yawan gaske amma dai yanke ya zo don ya albarkaci wannan mawuzi ko wannan wuri ko wannan majalisi ne kusan na ce mana wajen su uku ana kokarin sa lakcar tana cin yiwuwa saboda yanayin ayyuka da suke a gaban malam ko laraba da ta wuce da a so a yi lakcar wancan laraba ta so a yi amma sai ya zanto malam sarkin musulmi ya kira su gani za su zama da shi to haka aka daga wancan sati kusan hudu da suka wuce malam ya soya wannan lakcar kuma dai ba ta samu ba saboda abin nan to wannan din ma dai malam gani ya ce wa gara dai so ya mana ya kashe wasu abubuwan da haka muna godiya Allah ya wa rayuwa farka Allah kuma ya ji kan mahaifa sannan akwai sanarwa ta lakcar ta gaba